Restez à l'écoute. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samu mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa da hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa jami'an tsaro masu yawan gaske ne 'yan awaren da ke neman ballewa daga Najeriya suka halaka a kudu maso gabacin kasar. Za mu ji abin da masana tsaro ke cewa kan wannan lamarin. Wata tawaga a garshen jagorancin jakadan kasar Amurka a Nijar Eric Puyetker ta gana da shugaban kasar Nijar Bazoum Mohamed a makon da ya gabata. za mu ji mahimman batutuwan da aka tattauna a kansu a wannan ganawar sannan za mu sake komawa tarayyar najeriya inda a gaba da sauraron ra'ayoyin 'yan kasar kan batun yiwa dokokin kasar gyaran fuska al'ummar jihar taraba ta kawo nata korafe-korafe da neman wasu sauye-sauye akwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Litinin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wata babbar ganawa da shugaban hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya karin farko tun bayan sama da shekaru hudu. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ba da wasu bayanai game da komawa cikin wannan aikin taimakawa hukumar da ita kuma take taimakawa wurin ceto rayuka ta hanyar ba da kiwon lafiya ga miliyoyin mata da 'yan mata a faɗin duniya ina farin cikin sanar da ku sake shigar amurka a cikin wannan aikin jin kai na hukumar unfpa da ya hada da taimakawa matsalolin 'yan gudun hijirar rohingya da afghanistan da sudan da kuma mutane da suka arce daga yankin tigray in ji thomas greenfield a cikin wani saƙon twitter bayan ganawar a cikin watan afrilun shekarar 2017 ne gwamnatin trump ta fice daga hukumar unfpa tana mai cewa hukumar tana taimakawa ko kuma tana shiga cikin shirin tilasta zubar da ciki a kasar china A jiya Litinin mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta jaddada kalamanta na kwarin gwiwa akan sabon yunkurin yaki da cin hanci da rashawa da kuma lallashin mutanen Latin America su zauna a gida a maimakon bin hanya mai tattare da hadari zuwa Amurka. A ziyararta ta farko zuwa wata ƙasa a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Guatemala City cewa mutanen yankin Latin America ba su son barin ƙasarsu da suke rayuwa a ciki. amma ta ce saboda al'ummar kasashen na guatemala da honduras da el salvador har ma da mexico suna buƙatar inganta tattalin arzikin rayuwarsu a don haka ne kuma suke ƙoƙarin zuwa amurka harris ta ce yanzu an samu mafita taimakon washington da 'yan kasuwa masu zuba jari da gwamnatin amurka ta karfafa gwiwarsu za su taimaka a fannin noma da gidaje da kuma kasuwanci ta ce sun yi imanin wannan matakin zai yi tasiri akwai ta baba a kan ko gwamnatin afghanistan da rundunar tsaron kasar za su ci nasara ko kuma su tsira idan rukunin karshe da sojojin amurka da ƙawayenta suka bar kasar a cewar wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato ku bar mu faɗi gaskiya lallai akwai rashin tabbas in ji babban sakataren nato jens stoltenberg yana faɗa wa masu kallonsa ta yanar gizo a jiya litinin kafin wani taro a ma'aikatar tsaro ta pentagon da fadar white house ya ce shawarar ficewar na tattare da hadari tun lokacin da dakarun amurka suka fara ficewa a watan da ya gabata rundunar taliban ta kwace akalla gundumomi bakwai a wasu wuraren ma ta kwace iko ba tare da samun tarjiya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a wani jawabi da ya ga kasa jiya litinin firaministan india narendra modi ya ce gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da rigakafi a jihohin india gwamnatin india kanta za ta sayi kashi 75 cikin dari na adadin rigakafi daga kamfanoni masu yin rigakafin kana ta baiwa gwamnatocin jihohi a kyauta a cewar jaridar new york times kasa da kashi hudu cikin dari na al'ummar india kawai ne aka musu allurar rigakafi ma'aikatar kiwon lafiyar india ta faɗa a jiya litinin cewa an samu sabbin kamuwa da covid-19 636 adadi mafi karanci a cikin kwanaki 61 kana da mace-mace 2,427 a cikin sa'o'i 24 a ƙarshe dubun dubatar fararen hula a sudan sun gudanar da tarukan gangami a khartoum domin cika shekaru biyu da fatattakar da sojoji suka yi wa masu rajin kafa demokuraɗiyya suna neman adalci ga 'yan uwansu da aka kashe su a ranar uku ga watan yuni shekarar 2019 a cikin wannan fatattakar wasu a cikinsu sun ce sun gaji da alkawuran jami'an gwamnati alhali ba a cika su kana babu wanda aka kwato masa haƙƙinsa walid ihab da ya fito daga omdurman ya ce tun da rundunar tsaro suka harbi kafarsa a cikin tashin hankalin yana fama da radadin ciwon kana babu wata jiya da ya samu daga gwamnati ya faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus cewa gwamnatin wucin gadin ta gaza don haka ta miƙa mulki ga wasu daban a watan da ya gabata masu sojojin sudan sun kashe mutane biyu masu zanga-zangar lumana kana suka jikata wasu 37 waɗanda su ma suke tuna irin wannan ranar a ranar 29 ga watan azumin ramadana kila yanzu kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa da ke hega a ƙasar netherlands ita ce kaɗai inda za su waiwaya domin samun adalci. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda kawo yanzu jami'an tsaro masu yawan gaske ne 'yan awaren da ke neman ballewa daga kasar suka hallaka a kudu maso gabacin kasar to komi hakan yake nufi a fannin tsaro kuma menene abin yi daga abuja ga karin bayani a wannan rahoto na hassan mai na kaina kwamandan brigade na 34 na sojojin artillery brigadier general raymond osoha ya ce jami'an tsaro da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon kai har-haren 'yan bindiga daɗi a shiyar kudu maso gabashin najeriya kwamandan ya ce kimanin 'yan sanda saba'in da 78 ne aka kashe kawo yanzu yayin da kuma aka hallaka kimanin sojoji 34 su ma mayakan sama guda bakwai da wasu sojojin ruwa guda biyar aka hallaka kana jami'an tsaron farin kaya wato civil defense an kashe kimanin guda goma sha biyar yayin da aka kashe 'yan sandan sa kai guda 31 ya ce kalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta a halin yanzu na buƙatar ɗauke daga kowa da kowa yana mai jaddada cewar bai kamata a bar shi ga hannun jami'an tsaro kaɗai ba yawan kai har har dai ga jami'an tsaro a shiyar kudu maso gabashin najeriya abin na ƙara tsamari to ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron ƙasar tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro dr yahuza ahmad getso saboda haka wannan ya nuna ƙara taɓarɓarewar tsaro ya nuna ƙara lalacewar harkar tsaro ya kuma ƙara fitowa fili ya bayyana wato rauni da jami'an tsaron najeriya suke da shi da kuma cewar wato yan manuniya tana nunawa cewar idan yan ipop suka fito ga baki daya wato jami'an tsaron mu ba za su iya tunkara su ba kuma sannan ya nuna rashin haɗaka a tsakanin hukumomin tsaro domin sanda waɗannan abubuwan suke faruwa ina sojojin da ke wannan yanki suke ina jami'an civil defense na wannan yanki ina jami'an custom na wannan yanki ina sauran jami'an tsaro waɗanda ya kamata a ce akwai tsarin haɗaka doka na bawa juna kariya da kuma wato kulawar da ta kamata sannan idan muka lura yadda 'yan ipop din nan suka ba da umarni ga mutane kada su fito kuma ba su fito din ba kuma hukumomi ba su dauki matakan da suka kamata ba kuma kamar da nake faɗa ko wani lokaci shine jami'an ipop din nan 'yan kungiyar ipop din nan da dukkanin makaman da suke da su jami'an na tsaron najeriya suna da kwarin gwiwa da karfin da in za a ba su kulawar da ta kamata za su iya tinkara su kuma su murkushe su kuma ya kamata a tsaya a yi wani abu kafin abin ya kai wato eh, inda ba a so domin idan aka ce sauran 'yan kasa sun fara daukar makamai suna kare kawunan su tunda hukumomin tsaro sun nuna gazawar su da rashin kulawa to za a shiga halin ne ya su Allah ya kiyaye Allah ya kawo mana mafita domin shawo kan wannan matsala a gaba daya Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa na cewa akwai matakan da ya kamata a ɗauka. Hukuma da kuma ƙasa da shugaban ƙasa dole ne a tashi a ɗauki mataki mataki kuma mai tsauri dalili ko shine bayan da za a yi mutane jami'an tsaro wadda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu a rinka walakanta su ana kashe su ba wanda ya fi karfin doka da oda saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta ɗauki matakai akan wayannan mutane dole ne a tsatsaya a tsawata a tashi a tsaya a jajirce akan wayannan abubuwa shugaban kasa ya magana akan wannan abu amma mutane sukan ɗauki wannan abu wasa ne aka mai da shi siyasa saboda haka ba wani shugaba da zai yadda ya naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana kashe-kashe na jama'an tsaro sannan ya shiru saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya a ɗauki mataki tsatsaura akan wayannan mutane ba su fi karfin doka da oda ba ko waye su ko daga ina suka fito saboda haka dole gwamnati ta tsaya ta jajirce ta ɗauki mataki akan wayannan mutane in har ana so Najeriya nan ta zauna lafiya wannan shine gaskiyan abu kuma wannan abun da ya kamata a yi kenan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda jakadan kasar Amurka Nijar Eric P. Whitaker ya gana da shugaban kasar Bazoum Mohamed a makon da ya gabata. Jakadan na tare da rakiyar wasu makarabansa da suka hada da shugaban tsarin nan na raya kasashen duniya wato Millennium Challenge Corporation da wakilin tsarin nan na MCI Nijar wato Millennium Challenge Account da dai sauransu. idi barau shine jami'in da ke kula da fannin siyasa a ofishin na jakadancin kasar amurka a nijar ya kuma bayyana mana muhimman batutuwan da aka tattauna a kansu a wannan ganawar cikin abubuwan da suka tattauna da shugaban kasar nijar da witaka ya ce akwai waɗannan 'yan tagwayen wato ayyuka ko kuma alƙibloli da ake kira hulɗar diflomasiyya. wato hulɗar ƙasa da ƙasa wacce ta haɗa al'umma amurka da al'umma nijar da ma'aikatun nijar da na ɓangaren wato amurka cuɗanya juna akwai maganar demokradiyya wato shugabanci na farakulla cewa da shugabanni zaɓaɓɓu su ne abokan hulɗar tafiyar siyasar amurka akwai kuma maganar cigaba wanda shine gudanar da ayyukan da suka shahi gina ƙasa ta fannin raya karkara ne ta fannin hanya gina hanyoyi ne ta hanyar samar da ayyukan yi ne da sauransu kana akwai magana tubali na tsaro wanda a nan ne kasar amurka ke tabbatar da kuma kawo goyon bayanta a tafiyar nijar a cikin yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuka sani sun addabi duniya musamman a Nijar kamar yadda kuka sani. ta waɗannan fannoni ni amurka na kawo ma nijar tallafi da gudunmuwa ta hanyoyi daban-daban kamar taimakawa ga horar da askarawan nijar cewa da jami'an tsaro samar musu kayan aiki da kuma hikima ta sadaswa wato kayan aikin da suke bukata ko kuma ilimin da suke da bukata na tabbatar da aikinsu na kare ƙasa. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda ci gaba da zaman sauraron ra'ayoyin 'yan kasar kan batun yi wa dokokin kasar gyaran fuska a bangaren shiyar arewa maso gabacin kasar da ake gudanarwa a jihar Adamawa. Al'ummar jihar Taraba ita ma ta shigo da nata korafe-korafe da neman wasu sauye-sauye. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa. A ci gaba da taron zaman jin ra'ayoyin al'umma don gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin kasar na shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda ake gudanarwa a jihar Adamawa da suka hada da Adamawa, Taraba da kuma Gombe. Al'umma mazauna jihar Taraba su ma sun shigo da nasu korafi da neman wasu sauye-sauye waɗanda ya kamata a yi musu a hukumance ciki hada shugabannin kungiyoyi da dama da suka hada da kungiyar Fulani na Tabital Fulako da dai sauransu. To ko ta yaya waɗannan gyaran zai amfani Fulani makiya makiyaya Alhaji Muhammadu Gongola da ke zama shugaban kungiyar Tabitar bulako na reshen jihar Taraba shi kuwa kiraye ga mahukunta domin su ci gashin kansu. Shawarin da zan bayar a nan a yi kokari mu ma a bamu sashen mu na inda muka gabatar da kukan mu inda za a saurara mu ma ya zama to muna cikin 'yan Najeriya. Don haka idan ba ku manta ba ku diba irin kisa na gilla da yake a ɗayan Fulani kisan kare dangi wanda har ba a samu wata kungiya ba ko wani sashen tsaro ko sashen gwamnati wanda ya ce abin da ake a ɗayan Fulani nan ba daidai ba ne. In ɗan Bafulati ne abu kaɗan za a dinga ɗauka foto ana tura ma duniya ana maimaitawa amma wasu kabila an suka yi sai a da kaji baka sake sani yadda aka yi to haka ai muna adalci mu ma. Al'umma da dama na reshen jihar Taraba sun yi jawabai iri-iri domin zakulo mafita tare da nuni ga mambobin da aka turo domin jin wannan rayoyin. Alhaji Muhammadu Baraye wanda ke zama jigo kuma mai faɗa a jihar Taraba shi kuwa shawara ya bayar kamar haka. abinda nake so in ba da nawa shawara kai shine majalisu biyu da muke da su na tarayya su mai da hankali wajen cika alkawuran tsarin mulkin kasar nan da ke dauke da rukunin gwamnatoci guda uku akwai gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jiha akwai gwamnatin kananan hukumomi amma daga karshe an zo an sanya wata rikitacciyar doka da ta sake tarnaki gudanar da mulkin kananan hukumomi aka dauke su aka mai da su karkashin gwamnoni gwamnoni su kuma suka mai da su aljihun bayan su abinda suka ga dama za su yi don haka baiwa kananan hukumomi yanci shine ci gaba a kasar nan duba da cewa an zo ga karshen jin ra'ayoyin ashiyar arewa maso gabashin Najeriya shugaban wannan kwamitin wadda ya jagoranci jama'ar a jihar Adamawa Honorable Muhammad Tahir Mangono shi kuwa alkawari ya yi da nuna wa al'umma cewar duka ra'ayoyin da suka ji haka za su ɗauka su kai majalisar tarayya domin a yi zama a kai. Duk abin da suka fada mun sa cikin mu mun kai majalisa kuma alhamdulillah mun samu shawarwari wanda suna bukasan mu sosai wanda kuma sun kara mana ilimi sosai wanda kuma shine abubuwan da suke damun 'yan Najeriya a yau kuma insha Allah duk abubuwan da suka faɗa wannan ba za mu canja komai ba ba za mu kara ba ba za mu rage ba za mu kai a majalisa rikokin mu haka kuma saboda mu wakilan jama'a ne duk yadda za mu yi za mu tashi sayan daka mu ga cewa yancin al'umma da abubuwan da al'umma suka faɗa ki a koyaushe To sai mu ce Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan zamar ya haifar da ɗa mai ido a Najeriya. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana samu ma alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai kamuna shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa Masu turare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yan Boko Haram ɗin sun zo sun kwashi yaranmu da kannenmu da iyayenmu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni Amir ɗin Zahar ya aure ni na haifa mishi a wajen sun zo sun ba mu takarda sun rubuta sunan mu sun zo sun ce ga kai ma namba ka ga kai ma namba ka mun zo mun zauna yanzu ba mu san abin da zai biyo bayanin ba yau shekaran mu bakwai saura wata wata biyu kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne da eh, makaranta ne to muna son makarantar yayi aiki za mu raba musu wannan gonakin mu ba su iri mu taimake su da ban masu kullum su dependin akan wannan abin da muke ba su shine muka kawo su masu rare shirin yan kasa da hukuma na jihar Borno ne domin duba makomar rayuwar yan gudun hijira bayan da gwamnatin Barnan ta fara aikin rufe sansanonin da aka ba su masauki shekaru kusan goma bayan ta zomar Boko Haram ta raba su da garuruwansu a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina. fitina barci madalla masu rare yau fiye da shekaru goma da suka shuɗe kenan aka buɗe sansanonin ba da masauki ga 'yan gudun hijira a sassan birnin mai maiduguri da kewaye tun bayan da tarzomar boko haram ta yi kamari a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta borno musamman a na yankin tafkin chadi alkalma sun nuna akwai fiye da sansanoni guda ashirin a cikin mai maiduguri da kewaye makare da 'yan gudun hijira maza da mata yara da manya gwamnatin jihar borno bisa tallafin gwamnatin tarayya da kungiyoyin agaji na ciki da na ƙetare ne ke ɗaukar ɗawainiyar kula da rayuwar waɗannan bayan Allah. Sai dai a 'yan kwanakin nan gwamnatin Borno ta bullo da wani shiri na rufe waɗannan sansanoni bayan da ta bullo da shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijirar. suna na kyari kaka dan jami ne ni mutumin manufaturi ne abadam da kalgama zaɓin da ka ba mu ɗaya ku tafi da masau wanda yake so wanda ya ce a ya zauna a cikin gari wanda ya ce yana son auna ya tafi auna. sai muka ceto mun gode musu kamar yadda suka rike mu da fari kuma mun gode musu kamar yadda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna mu dai abin da muna roƙon Allah Allah ya kawo lafiya ga ƙasa mu kuma Allah ya ba mu lafiya wanda za mu koma gidajen mu san duk inda kai talaka an gwamnati ya ce ma ka je guri kaza ba ka da musu kuma shi gwamna ma mun gode mushi kuma inda muka zo ubangiji Allah ya tsare mu amma sauran bayani da yanzu muke yi muna jin cewa wai gwamnati ba zai kula da mu ba muka zo nan wannan kuma muna cikin mota muka ji amma wannan din ba mu ji daɗin shi ba dama ai muna gwamnati ne kuma gwamnati shi ya kawo mu kuma muna roƙon shi ya ƙara kula da mu kuma inda muka zo ubangiji Allah ya tsare mu mu duka Allah ya ba mu lafiya wannan gidan da kamar aka ku an ku shi za ku dinga biyan haya ne kuma kyauta ne za ku zo a'a yanzu dai sun zo sun ba mu takarda sun rubuta sunan mu sun zo sun ce ga kai ma nan baka ga kai ma nan muka mun zo mun zauna yanzu ba mu san abin da zai biyo baya ba eh, kana da yara yara na guda bakwai ne da mata na takwas da ni da kai na tara mamman nur m daga abadam local gamu shekarun ku nawa ne kuke na zo ne a sansanin yan gurin hijira yau shekaran mu bakwai saura wata wata biyu to kamar ya rayuwa ta kasance gare ku kuna zaune a waɗannan sansani babu dadi babu dadi rayuwanka kai kaɗai kake tafiya da shi tukunna ka zo kana hannun mutum ya yi haka ya yi haka amma alhamdulillah gwamnati ya kula da mu iya bakin gwargwadonsa. to bai tun sana'a fa ganin cewa kun baro inda kuke wace kila kuna dan kananan sana'o'i a cikin eh, sassani. da ina sai da turare to na sai da goro ma har kanwa to jarin ka san mai iyali jarin ya dan sinke yanzu ma ina da kayan sai da turare amma babu jarin bani da shi. Wasu daga cikin rukunin farko na 'yan gudun hijirar da gwamnatin Borno ta sakewa matsuguni kenan. Ajiya Bawa Kolo da ke zaman shugabar hukumar kula da ayyukan ba da agajin gaggawa ta jihar Borno ta yi karin bayani. Kaga zaman su nan ba ta kansu. Kana jira kowane wata mutum ya kawo maka abinci. Kana jira kowane wata mutum ya kawo maka sabulun wanka ma. To, overtime sun yi kokari. Gwamnati ma ta yi kokari. Wanda suke taimakon mu ma sun yi kokari kungiyar agaji ma. Hazan kusan ana wannan abin kusan shekara sha biyu. Dole a yi tunani tunani yadda za a canja al'amarin kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne eh, makaranta ne to muna so makarantar ya yi aiki wurin nyc yan bautan kasa ne to shi yasa muna so mu canja mu ga al'amarin amma ba ma so mu zauna can ma aikin shi ya rabu su ma ba su da yancin kansu ba su da abin ta kansu kullum suna zaune suna jiran gwamnati don ba daɗi To nan gaba a cikin shirin akwai bayanin wata matashiya da ta kubuta daga dajin Sambisa a dakace mu. Fitina barci da gaba da fita, Allah wa wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Yau ga wasu nan tuke. Madalla. masu filin 'yan kasa da hukuma ya zanta da kwamishinan noma na jihar borno injiniya bukar talba akan wannan batu na makomar 'yan gudun hijira da ake sake wa gundi su uku ne wanda suke bokalis za su komo nan sauran ah, biyu da sittin uku za su tafi masak ne wannan su suka da suka ce su fi son auno shi muke kawo su na yanzu kuma yadda muka yi zare da sai da muka je muka sarta muka ce kowa ya faɗi wajen da zai ke so aka ruta su a kowane suka zaɓi cikin gari su kaɗan ne akwai da suka zaɓi damasak akwai da kuma suka zaɓi auno yanzu da suka kawo auno muka fara. ya abincin abinci fa abinci akwai sema kaga sema dama muna rajin in kowa samu gidansu akwai kuɗin da aka ce a basu sai a basu abincin da zai kai su kamun a yi shirin noma haka. wani abinci za a dinga basu kowane wata ne kamar yadda aka saba lokacin da suke sansanin yan gudun hijira. ba haka ba ne dama yanzu muna so su koma gona ne muna da mega farm a nan auno dama muna sa idp da swab ne so yanzu za mu raba musu wannan gonakin mu ba su iri mu taimake su da ban masu kullum su depend a akan wannan abin da muke basu shi ne muka su kuma insha Allah bana za a yi noma da muna da about 500 uh, hectares a nan amma za mu bude ya zama kamar 800 ko 900 hectares insha Allah mun ce wannan su yi zuciya su zauna su yi noma dan Allah mu jan depending akan abun cin kyauta wannan sai dai hakan na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan gudun hijirar musamman ma mata ke ci gaba da kokawa akan makomar rayuwarsu da ta 'ya'yansu sunana hafsa dalle daga bakasi na zuwa lokacin da muna kauyenmu da muka hijira a ina ne kauyen naku sunan kauye ana kiran shi kawurum haka Kauyen boko haram din sun zo sun kwashi yaran mu da kanyen mu da iyayen mu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni amir ɗin har ya aure ni na haifa mishi a wajen to daga baya na samu hanya yan jami'an tsaro sun je su mu koma na mu koma can suka zo da mu sai aka taho mu da daga cikin kam din aka karbe mu a cikin gaggawa shine muka samu zama a ciki akwai iyayen mu da wanda an tafi da su da mazan mu da matan mu da gwamnati za ta ci da Allah ta taimaka mana a dawo da yaran mu da kuma manyan mu wanda muka rasa su muna kin ce kamar an kashe miji kike ko an tafi da shi ne eh an tafi da shi har yau ba labarin shi kuma lokacin da aka kai ki can inda suke amma su ya aure ki eh. shekaran ku nawa da shi yana shi shekaran mu biyu ne shekaran mu biyu ne tukuna na samu hanya na fito to sai ai kika samu kika fito abin ne na samu na fito din akwai ɗaya daga cikin su yace gaskiya na jin tausayi na in samu hanya in fita dan hanya karama ce in koma cikin iyayen mu ko da na rasa miji to daga baya haka sai yau gobe mu tashi kwana mu tashi gobe mu tashi haka muka samu zuwa cikin Maiduguri sai daga aka kawo mu cikin kam yanzu haka muna a Bakasi na Bakasi kam to ake daukan nauyin ku eh wanda yake daukan nauyin mu shine gwamnati kuma da tare da tallafin yan nema ko zan ce sema kin ce kamar shi Amir din da aure shi yanzu ina yake Amir din shi yana can wajen su ne yana can inda yana yana nan da ransa eh yana cikin misa eh. da ransa kina samun labarin shi a ba na samun labarin tunda akwai danki a sa kamar yana tantaban ki haka batun ah, abinci da sauransu abin da za kula da yaro a'a babu to mijinki na farko din kun haifu da shi ba mu haifu da shi ba muna tare ne bai wuce kwata-kwata auren mu wata uku ba haka tafi da ni yanzu ki zuwa birni shekara nawa yanzu fitowa na birni bai wuce shekara ɗaya da wani abu muna a cikin kamu gaskiya zan ce muna shan wahala ba ma shan wahala babu yadda muka iya to shi gwamnati da kanshi yake ba mu abincin ma ga shi wannan wata ya riga ya rage abinci kowa yana shan wahala yara sai kuka suke akan rashin me za ku cewa gwamnati muna so da Allah ta zo ta taimaka ya zo ya taimaka mana muna neman taimako da yaran mu da kuma mazajen mu da kuma sauran tsofaffin mu gaskiya muna shan wahala a cikin kam shi yara ba su yi karatu ba mu da ba mu yi da karatu mun zo muna shan wahala malama Hafsat Ali kenan wata matashiya da ta kubuta daga dajin Sambisa kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu Mahmud Ibrahim kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. To madalla yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridun Nijar. harin ta'addancin da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula sama da ɗari a ƙauyen solhan da ke arewacin burkina faso iyaka da jamhuriyar nijar na daga cikin mahimman labaran da suka fi ɗauka hankalin jaridun nijar a wannan mako jaridar lebanon ta ambato shugaba rockmark christian kabore a wunin farko na zama makokin kwanaki uku yana cewa harin na ƙauyen solhan yunkuri ne da ke hangen rikita al'amuran tsaro a burkina faso sabili kenan 'yan ta'adda suka kai wannan farmaki a yankin da babu wadatar matakan tsaro nesa da wuraren da rundunar haɗin gwiwa jason sahel da faransa ke sintiri ma'ana iyakar niger da mali da burkina faso jaridar le monde na cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta fara bin sawun wasu mambobin gwamnatin Uhumudu Muhammadu bayan da wani bincike ya gano hannunsu da tafka barna. Ko da yake bata ambaci sunayensu ba, jaridar ta ce ministoci kimanin shida na sabuwar gwamnatin ta Nijar ne ake zargi da wawurar dukiyar ƙasa a lokacin da suke rike da wasu manyan mukaman gwamnati a baya. To amma da yake a yau kowannen su na da rigar kariya dole ne a bi ta hannun majalisar dokokin ƙasa kafin a gurfanar da su a gaban kwalaya. jaridar lanketar ta ce ɗan takarar 'yan adawa a zaben da ya gabata ya ɓace kwata-kwata daga fagen siyasar niger abin da ya sa wasu makarraban hama amadu ke cewa akwai alama tsohon firaministan ya yi zaben tumin dare wajen fitar da gwaninsa a zaben 27 ga watan disamban 2020 Jiriyar ta ce a hirarsa da wata jaridar waje, Muhammad Usman ya bayyana cewa da zaran aka kammala azumin Ramadan zai sake komawa fagen daga domin jaddada kyan amincewa da kayan da ya sha a fafatawarsu da bazin Muhammad. Sai dai kawo yanzu shiru kake ji ba shi ba labarinsa in ji lanketar. mu karkare da jaridar le Republican wace ke cewa kamfanin dillancin man fetur na ƙasa sony Depp? ya shiga halin da ke fayyace girman buƙatar gudanar da bincike don tantance irin wainar da aka toya a tsawon shekaru goma na mulkin shugaba isu muhammadu jaridar ta ce ɗora ɗan tsohon shugaban ƙasa a kan kujerar ministan albarkatun man fetur wani mataki ne da ke nuna alamar rufa-rufa game da abubuwan da suka wakana wajen tafiyar da wannan fanni a tsawon lokacin da isu muhammadu ya shafe a kan kujerar shugabancin ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka ni yusuf abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan birnin yamai